والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريتنا الهمس شاتقص ga watan safar hijira 1441 wanda ya dace da daren 17 ga watan oktoba 20 na farko 2019 mararkan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a cikin littafin sharhu ibn aqil ban gushe ba muna cikin babin al-mausulat mausulatul asma da mausulatul kauro karatun da zai tashi daga baiti na 97 بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله يقول صاحب الخلافة وجملة أشبهها الذي وثم به كمن للذي ابنه كفل وجملة أشبهها الذي وثم به كمن عند ابنه كفل mai kulasa yana cewa wa jumlatun jumla wa shibuha da abin ake kira shibu jumla wato wani abu mai kama da jimla amma ba kiyar jumla ba wusilan lazi bihi da jumla da jumla ne ake yi wa allazi sila ni ina gani da mai kulasa maimakon ya ce bihi ya ce biha wannan shi ya fi kyau don baka ɗauke shi a biha ba ba da sai za ka tsaya kai ta dogon bayani ka rika cewa ayi allazi yusalu bihi al-mawsul ghayra al kaza kaza ka ce abin nan shi ne jumla ya zama to an samu dogon hanya hmm? amma da za a ce wa jumla jumlatun au shibhu hallazi wasil biha kaman indil ladhi ku kufil da abin ya fi kyau amma dai kuma menene ba damuwa kamar da kuji gari na ce wa jumlatan da jumla ce aw shibuha ko kuma da shi jumla ne wusila alladhi bihi wato wusila ake wa sila ake wa alladhi alladhi din sila bihi da shi kun san ko ne alladhi na bukatan sila ko duk wani ismul mausul wato alladhi kenan da abubuwan da ke kama da shi suna bukatan sila ko to da me ake musu sila ana musu sila ko dai da jumla ko dai da shuku jumla an fahimta a cikin baitin shi mai kula ta bawon misali ya ce ka ai mislu man indi man kaga ismul masul ne mana allazi indi indi zarf ne abinda ake kira zarfu ko ake kira jar da majiru, ana kiran su shibru jumla me yasa ake kiran su shibru jumla saboda su ana kaddara musu wata kalma da ba a rubutawa idan ka ce man indi kana nufin man istaqarra indi wane ne ya yi istiqrari a nan wurina hmm? amma ka ba za ka ce istakarra ba ba bukata sai dai kaddarawa duk wanda duk balarabe yana jin larabci ka ce man indi zai fahimce ka kana cewa man istakarra indi wadi wannan da ya istikrari a wurina ko ka ce allazi indi kana nufin allazi istakarra indi saboda ka indi zarf ne zarfu menene zarfu makan ko zarfu zaman zarfu makan indi inda wadi ta dama nan ya ce wa jumlatun ashifru halladhi wusil bihi dama ya ce alladhi ana masa sila ne ko kuma jumla ko shifu jumla da su ne da jumla ne ko da shufu jumla ne ake wa allazi sila misalin shufu jumla shine man indi to misalin jumla fa cikakkiyar jumla ita ce nan allazi nuhu kufi allazi shine ismul mawsul ibnuhu kufi shine me shine jumla جملة رماكما اسمية ابنه قفل الجملة الاسمية هي التي بدأ فيها بالاسم واضح الذي ابنه قفل ابنه قفل جملة كاملة اندي شوفوا جملة أم فهمت؟ يوه kuma ita jubha eh, eh, eh, abin nan wato dai anan abinda ake wa mausuli wanda ba al ba cikin mausulat ɗin akwai al'ai shi al maganin silansa daban ne za a yi bayanin sanan gaba yanzu muna magana ne da ismul mausul wanda ba al ba shi ilmul mausul wanda ba al ba ana masa sila da abubuwa guda biyu abu na farko shine jumla ana masa sila da abu biyu abu na farko jumla abu na biyu sufu jumla shi jumla din nan shi ma yana zuwa kashe biyu yana iya zuwa zamanto jumla ismiya ko ya zamanto mai jumla fi'iliya an gani yanzu in kace ja allazi abuhu qa'imun ko abuhu fadilun ko abuhu jalisun wannan kaga jumla ce ismiha ismiya domin me ta fara da me da suna haka nan malaka ce allazi ibnuhu kufil idan ma jumla ce ismiya sannan tana iya zamantowa jumla filiya. kamar ka ce ja allazi qama akuhu ko qama abuhu ko ja allazi qara abuhu alkitaba ko qara akuhu alkitaba qara'a kaga jumla ce da ka fara da mai da fi'ili saboda haka wannan jumla ce ne fi'iliya to shuku jumla shine abin da na gaya muku ko kun manta me malan shuku jumla zarf ko jar da majrur Yawwa ba mun ce indi ba man indi indi din nan zarf ne ai wala kira ba za a kira ta shuku ba za a kira ta jumla ba me yasa muka ce ba za a kira ta jumla ba kun manta Yawwa saboda akwai wani kalma da ba a ambatawa duk da yake an san da shi a cikin kwakwalwa ne kalmar Istak'arra. استقر باع istak'arra ko? yawwa to saboda aka shi jumla shine zarfi ko jar da majrur kamar ka ce man fi dari ko allazi fi dari in ka ce allazi fi dari ko man fi dari kana nufin man istaqarra fi dari ko man allazi istaqarra fi dari kuma mun ga muku dalilin da yasa menene ake kiransu shufu jumla shine akwai wata kalma da ba a rubutawa sai dai a kaddara ta a cikin kwakwalwa sannan mun gaya muku mai kulasa saboda yawan basira da allah ya bashi a baiti daya ya gaya mana wato fila tana zuwa a matsayin jumla ko a matsayin shufu jumla a baiti ɗaya ba ya ga mana wannan ya sai kuma gaya mana a cikin wannan baitin ya buga mana misali ya buga mana misalin jumla ya buga mana misalin shufu jumla yawwa wa jumlatun aw shibhuha aw shibhuha alladhi wusil bihi ka mani indi من عند الذي ابنه كفل طب قريب كلام تشريع ابن عقيل ابن عقيل يتشي خلة الموصول خلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة خلة الموصول بعد عكسا تواسيمي كو جملة كو كما shibhu jumla yace wanani bi shibhi al-jumlati az-zarfa wal-jarra wal-majrur yace abinda muke nufi da shibhu jumla shine az-zarf wadi da kuma al-jar da majrur amma fa wannan wa hadha fi ghairi silati al-alif wal-lam wannan cikin wani silar al shi kuma yana da ka'idansa daban za mu karanta shi a darasi na gaba kun fahimce ni wa sayati hukmuha hukuncin al ko hukuncin silan al shi zai zo yanzu muna magana ne silan mausulin da ba al ba wazi ويشترط في الجملة الموصول بها تو mun ce da jumla ake sila ko da shi ko jumla to jumlan nan da ake sila da ita sun kata da wasu sharuɗa uku idan ba ta cika sharuɗa uku ba ba za ta cancanta ta zamanto sila ta mausul ba an gani jumlan nan da take zama silatul mausul ba za ta zamanto silar ba sai in ta cika sharaɗi uku shine ce wa sharaɗi fil jumlatil mawsuli biha ana sharɗantawa a cikin jumlar da ake yin sila da ita talatata shuruɗin sharuɗa uku ahaduha na farkon su an ta takuna khabariyatan jumlar ta zamanto labari ce wato kar ta zamanto tsalabiya kar ta zamanto insha'iyya تضمنتم ايه خبرية الثاني شرعي نبيه <clears throat> كونها خالية من معنى التعجب تضمنتو تاو وتنت دقوتها معنى ده معنى التعجب وقال لك لا تعجب ضده ومزو بعد سعنان بشكل للتالي أما أنا نفهم بعد ما مايكيكو أمريكا ما أحسنه ko ma ahsanaha ko ahsin bihi ko ahsin biha wannan kaga ta'ajjub ne ko asmi bihi wa asfir wannan jumloli ne don ta'ajju to kada jumla ya zamanto ta kunshi ma'anar ta'ajjub in ta kunshi ma'anar ta'ajjub ba za ta cancanta zamanto sila na masu. ba الثالث شرطي نأكو كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها زمن تو من جملة باتا بكاتر وتمجنا ذات جباتيتا da an faɗe ta za ka san cewa o tana da alaƙa da wata magana da take gabanta wanda ba ambata ba to wannan jumla kata ta zamanto haka duk jumlan da aka ambace ta ta zamanto mufta'iratun ila ma qablaha hadhihi jumla لا تسله أن تكون صلة لموصولين عندنا طب دعما نعم، أتيكو اه منني واعترض بقو بالخبرية دعما شرقي نفرقو بأتي أن تكون خبرية بأ to me yasa ya ambaci ce sai ta zama toka to ya nan din ya tsare ya fitar da abin da ake ce masa jumla insha'iyya ko jumla qalabiyya shine wa taraza bil khabariyya min ghayriha da ya ta khabariyya to don ya kare duk wata jumla wacce ba khabariyya ba ita wannan jumla in wata karba khabariyya ba ce to ba za ta ne ba za ta cancanta ta zama to sai ta mausul ba ونين غير الكبرية غير الكبرية وهي الطلبية تسي جملة طلبية تمركة اقراء فانا ما جملة طلبية با هو اضرب هو قم امشي وانا منين جملة طلبية وادي والإنشائية كو جملة إنشائية تمركة ليته جاء ليته قرأ ha fala ya juzu kenan baya halatta mai magana ya ce za ja'anin labi ko za ja'anin labi ibribhu kaga ibribhu jumla ce alabiya ba za ta iya zamanto haka ba wannan buge shi ya zo mini babu ibribu ba zai cancanta ya zama mai sila ga mausul ba khilafan lil kisa'i amma cikin manyan maluman nawa akwai da ake kira kisa'i yana cewa babu yana iya halatta mana mene ne a ciki kai tun da ka kace Ibrahim din nan shine yake sun ga zaman sila ba zai hana ka kun fahimta wala ja'ani alladhi laytahu qa'imun haka nan ba a halatta ka ce ja'ani allazi laitahu qa'imun wato laitahu qa'imun ne zan ta shine sila na mausul me yasa laitahu qa'imun ba zai zaman ba zai cancanta ba saboda laitahu qa'imun jumla ce insha'iyya ba kabariya ba nan ma khilaf li hisham babban malami a ilmin nawo hisham shi ya ce don me in ka abin da gaba kenan to wafarar da bi khaliyatin min ma'anar ta'ajjub shar'i na biyu kenan ko me yasa a kawo na sharaɗi domin a kare hmm, jumla ta ta'ajjub jumla da take ɗauke da ma'anar ta'ajjub kenan fala ajuzu ja'ani alladhi ma ba ma ahsanahu ma ahsanahu kai mamakin kyawunsa wa in kulna inna kabariya duk da dai ma ahsanahu kaga jumla ce kabariya amma tun da kai kana dauki da ma'anar ta'ajjub ba za ka cancanta ba sharadi na uku shine kaunuha ghayra muftaqiratin ila kalamin qablaha ko to nan kuma fa don ne aka ambaci wannan sharadi shine ma'ana wa hadara da bighairi mustaqiratin ila kalamin qablaha da sharɗan ta wannan sharɗi an kare min nahayi su kamar a ce ja'anil ladhi lakinnahu qa'imun domin kace lakinnahu qa'imun dole a ta magana da ta gabata ta kana cewa me zaidun غairu mutsaji'in misali lakinnahu qa'imun duk lokacin da kake da lakinnahu qa'imun akwai mene akwai wata magana a gaba wanda ka fara ambato ko فإن هذه الجملة وأن الجملة تستدعي سبع za ta wajabta wato gabatar wata وتجملة daban. kamar da muka yi misali ko na ma qa'ada zaidun lakinnahu qa'im ko a wata ce zaidu ba bai zanna ba a'a a tsaye yake shi a tsaye yake mu ci gaba mu gama shari ko mu tsaya na mu tsaya haka ni ma na goyi ba duk da dai a riga yin sharhin amma sharhin da na yi na baiti ba hada da wannan shari da wannan yake ba ko yanzu kun fahimci sharɗin da na wa zai mana wannan sharhi na baiti za mu kwana nan wa zai mana sharhin baiti na'am na'am eh a karanta ya kemin ba na karanta mm mm Mm-hmm. Mm. Mm. Mm.

na ta hmm. yanzu man indi da allabi nuhu kufil ina ne da yake ina kuma jumla ko ina shuku jumla yake san shuku jumla li'annahu zarfun ay li'annahu zarfu makan to allazi minhu kufir fa ahsanta aha kuma jumla jumla cikakkiya kuma jumla ismiya ko? yawa to ba laifi gaskiya wannan shi ne a takaice magana kan wannan baiti to mun ce sufu jumla shi ne zarfi zaman ko jar wa majrur wa zai kama na misalin fila a matsayin jar da majrur wa zai mana misalin chairman na littafin ka mana misalin eh ka misali bari ce yana ba mu misali <coughs> ta bismillah الذي في الدار كو الذي في البيت كو الذي آه، في الطريق كو يا أبو دي كما ده هذا سوى لك الذي إن شنو من شنو اسم الموصول في الدار كما شنو من شنو سلا جار ومجرور نعم جار ومجرور شنو جار ما يساوى طريقة مجرور ولا أكمل سوى طريقة don ka ce fi addal fi din nan shine aljar mai sa wasali kasa kenan addari shine majrur wanda aka sanya masa zama mai wasali kasa a ƙarshe ko to mun ce jumlan nan da take zama sila na mausul ana mata sharuɗa uku wa zai ambata mini sharaɗi na farko na'am تزمنتو جملة خبرية ماذا يساعدك تزمنتو جملة خبرية جميل أتتر ده جملة إنشائية كود ألبية أحسنت شرد دوفا إيه أو أن بنجري أن تكون خالية من معنى التعجب طيب، نأوكفا نأكفة إيه شرد نأكفة أن تكون أيوة أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها مثالي شيني كلا جملة تزمنته ايه مثالي أنا هو ده مثالي yawwa ba za ka ce za a nilazi ba za ka ce lakin na za a nilazi lakin na hukayemun ba saboda wannan lakin na hukayemun ya fi tatsiru ila kalamin ƙablahu ko da wani kalami ne zai abin nan kenan kamar ka ce huwa zai غير قاعد لكنه قائم kawai na ga ba laifi ko yanzu aka tsaya haka darasin an fahimci shi tsara mana minti na shirin ta sai mu ƙara ayi ne akwai tambaya na'am innahu hukufi an dauki ɗawainiyarsa an yi kafalansa ja allazi yuhuku fil wannan da aka dau aka kafalan ɗansa ya zo mini ko ya zo ja allazi yuhuku fil hmm.